Sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan ya mai Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa zaman taron majalisar dokokin kasa ya jingine batun nazari kan daftarin dokar yaƙi da shan taba sigari da aka yi wa bita sanadiyar wata matsalar matakin da ya kamata a bi shugaban kungiyar mai yaƙi da shan sigari a niger ya ce a shirye suke su shi har ƙarshen batun muna dauke da ƙarin bayani birnin tilibiri ya kimtsa domin karɓar kwamfalar kokowa gargajiya karo na arba'in a ranar talata mai zuwa muna dauke da ƙarin bayani kan shirye-shiryen wannan wasa mafi girma a niger a agadas wato yara masu koshin lafiya suna amfani da falampi wanda ya kamata a baiwa yara sabbin aihuwa zuwa watanni 56 da ke fama da ciyar tamowa rahoton mu kenan na musamman na yau mutane hudu suka rasa rayukansu wasu hudu suka sami karya wasu kuma sun sami kananan raunuka a cikin wani hatsarin zirga-zirga da ya faru yau da safe fita daga garin walam wato shugaban rukunin asibiti na walam ya bayyana cewa wata mota kira sabiyan rapid ce da ta fito daga gesal body ta fadu a kan hanyar ta zuwa gaize yayin da take dauke da kimanin mutane ashirin akasari mata da yara a cewar dr hamma sunna a yi shi da wakilinmu na walam ilyasu gumandai Wata mota ce duka alamu ta fito daga gasal bodi shaƙe da mata da yara akwai mata kusan goma yara ma kusan goma da farko an kawo mana gawaki uku mutanen sun mutu nan take haka wata mata ta mutu a likita muna da hudu da suka samu kariya wasu sun ji rauni a kai ga jiki musamman akwai yara da ba su ji rauni ba amma suka kaɗu domin cikin waɗanda suka mutu akwai mata biyu da suka bar yara. A ranar Lahadin da ta gabata wasu mutane dauke da makamai sun kai hari kan wata motar dakon kaya tsakanin Tamaya da Amatalatal mai nisan kilomita 200 da garin Agadez. Bayan an sanar da su jami'an tsaro sun nufi inda harin ya abku inda suka haɗu da Alasan da Yusuf wasu 'yan kasuwa biyu kan hanyar su ta zuwa a mataltal jami'an tsaron sun buɗe musu wuta cikin tsammanin cewa bandunawan ne yayin da suka hallaka ɗaya ɗayan kuma ya shi rauni yanzu haka kuma yana cikin matsanancin hali kamar yadda wata majiyar tsaro ta shaidawa wakilinmu na agades. majalisar dokokin ƙasa ta jingine shirin nazari kan daftarin dokar wato yaƙi da shan taba sigari wata matsalar da ta shafi hanyar da ya kamata a bi ce ta kawo haka a amar da haka kungiyar sos ta sun mai yaƙi da shan taba sigari ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba domin lamari ne da ya shafi lahiyar jama'a a cewar inusa sauna shugaban kungiyar a hirashi da habibu garba a yau da safe a zaman taron majalisa 'yan majalisa ya kamata su tattauna dokar yaƙi da shan taba amma abin mamaki an gusa wannan rana dalilin rashin tsari domin kwamitin da aka damƙawa aikin ya kasa gabatar da wani rahoto domin kawo wa 'yan majalisa haske kan matakin da za a ɗauka alhali kuma bukata ce bisa doka kwamitin da aka tuntuɓa shine kwamitin kula da harkokin jama'a da yau da safe ko shugaban shi ko kuma mai gabatarwarsa babu wanda ya zo alhali suna yamai mun yi imani cewa shirin wasu ne na kokarin dakile shi ta hanyar shishigi na wasu kamfanoni masu wuta ba to za mu ji har ƙarshe domin magana ce ta lafiyar jama'a magana ce ta lafiyar matasa A jiya ne shugaban kungiyar Tournant La Page a Nijar, Michael Zodi, ya gabatar wa dokacin mabobin kungiyoyin farar hula a ta tukuci kan hakkin dan adam na jamhuriyar Faransa da ya samu a ranar goma ga watan Disamba a birnin Paris. ya gabatar da shi ne a cibiyar rotaba a nan yamai wannan tukwici kuma na aika sako ga kungiyoyin farar hula na su ci gaba da kokowa nuna kishin kasa injinihu arzika daya daga cikin shugabannin kungiyoyin farar hular a hirar shi da rukayyatu abdurrahman Faransa ta ɗauki niyyar duba halin da ake ciki a Nijar bisa damuwa ta keɓe lambar yabo. Muna ganin muna kan gaskiya, muna farin ciki da wannan kyauta domin wani sako ne don ya ce mana ku kasance cikin shiri kuna bisa hanya mai kyau. Gwagwarmayar mu ta ƙasa ce tana da damar a santa a duniya domin kwamitin kare hakkin ɗan adam na Faransa ba kowane kwamiti ba ne. An san da cewa wannan kyauta wani so mataɓi ne domin muna jiran wasu kyaututtuka. Mun san muna cikin kokuwa domin muna da abokai da har yanzu suke kaso ba bisa gaskiya ba muna da aboki sadatta ila dan malam domin magance matsalar taɓarɓarewar ilimin ɗalibai makarantar ministan ilimin ƙananan makarantu ta bulo da wani shiri da aka fara gwajinsa cikin ƙananan makarantu a niger a watan oktoba da ya gabata a ranar ga watan disambar da muke ciki ne aka kawo ƙarshen shirin babban jami'i mai kula da ƙananan makarantu na shiya ta ɗai ta birnin yamai haru abdullahi ya bayyana cewa ana jaraba ɗalibai kan wannan shiri kuma a mako mai zuwa ne za a fitar da sakamako kamar yadda ya bayyana wa rukayyatu abdurrahman ɗaliban makarantun sakandare na jihar yamai na gudanar da yajin aiki na ini ɗaya yau inda suke buƙatar a kyauta musu yanayin karatu kamar ya gina ɗakunan karatu da kuma samar da wato ingantattun malamai hassan ya'u faruk ɗaya daga cikin magabatan ƙungiyar ɗaliban ya mana ƙarin haske cikin lokal public da gaskiya muna cikin waɗansu hali da bai dace ba kalasoshi ne da bamu da bamu da mushannu masu bamu karatu da kulotir da aka kira da harshen turanci gaskiya ya kamata su kama muna mu muna so mu yi karatu gwamnati ta sa muna hannu lokacin da suna ga karatu ba cikin wanga hali ne suke ba za a su kama muna mu muna so mu yi karatu cikin hankalin kwance ba mu iya samun diploma ba mu da an sanya ba mu da table ban ba mu da kulotir kuma mu sommes fa an a l'ekwal. A jiya Laraba ne mambobi shida na tawagar musamman ta jagorancin birnin maradi suka yi rantsuwar kama aiki. Sun kama aikin ne kuma a cikin wani yanayi na matsalar kuɗaɗe a yayin da kuma talakawa ke jiran wato a biya su wasu bukatu da dama. Wakilinmu Muhammad da Mamman ya haɗa mana rahoto, Mamman Ada na dauke da fasara. Wannan rantsuwar kama aiki maraɗawa sun jima suna jiranta wace ta gudana a gaban idon rukunonin ma'aikatu daban-daban na birnin Maraɗi da gwamnan yankin. Wata dama ga shugaban tawagar musamman Isa Lawali na shaidawa jama'a cewa yana sane da nauyin da ke kan wuyan mambobin wannan yanki dalilin matsalar kuɗi mai tsanani da ya gada. Ma'aikatar birnin Maraɗi tana cikin wani matsanancin hali duka kudaden ajiya ba komai ciki inda har ma asusun ajiya na baitulmali kudaden da suke aje ba su wuce jika goma sha tara da 'yan kai ba babbar matsalar ma duka motocin da muke aiki da su wajen kula da hanyoyi da kuma sharar garin sun tsaya cik sun lalace bukatun suna da yawa na al'ummar birnin maradi suna da yawa mutane da suke son ganin an tsabtace birnin wasu suna fatan ganin an tafiyar da kulawa mai kyau ga yankin mun gani ga hanyoyi nan gare mu ba su da kyau cikin gari komi da a lalace kowa an bar shin da ya ga dama ma ke yi kenan kaga wannan ta a hidda san rai me yi a yi da shi wanda ba yi a yi remerciyan shi akwai da yawa waɗanda suna nan meri ba aikin ba ne suke an yi surcharge meri ayyukan da ake yi waɗanda ya kamata a yi ba su ba ne. Baya ga cewa asusun birnin maraɗin ya kasance wayan na giɓin da ya wuce miliyar biyar na kuɗin sefa ya ƙara lalata yunkurin gyara dalilin ƙoƙarin shata nagartun manufofi a jaddadawar shugaban tawagar musamman ta birnin maraɗi. su waɗannan magabata guda shida an haɗa su ne a sakamakon zaman taron majalisar ministoci da ya gudana a ranar biyu ga watan nuwambar da ya gabata matafiyan nan na zaman lahiya hamani musa ya ci gaba da tafiyarsa yau zuwa birnin difa bayan zandar inda ya samu jin daɗin wato inda ya nuna jin daɗinsa dangane da tarban da aka yi masa ranar lahadin da ta gabata yanzu ya doshi birnin difa hamani musa ya yi wa rafika a tahiyar karin bayani ta wayar tarho Abin ya kasance kamar yadda na yi tsammani. An gabatar da ni ga shugaban Kasa, ba a dandamalin taron ba. A masaukin shugaban Kasa ne aka kai ni. Ban samu lambar karramawa ba, amma zan ci gaba da tafiya na. Tafiya ta ƙarshe da nake son yi shine zuwa Difa. Shin ko kana tunanin ci gaba da wannan tafiya ta zaman lafiya a shekara mai zuwa? Eh kwarai da gaske zan ci gaba a shekara mai zuwa, amma zan ƙare da wannan tukuna. A ranar Talata ranar wata sallar kirismati ne birnin Tilibiri zai karbi wasannin kwamfalar koko gargajiya karo na arba'in wadda ita ce wasa motsa jiki mafi girma a Nijar. An ɗauki dukkan matakan da suka dace domin ganin kwamfalar ta gudana kamar yadda ake so, in shi Malam Barka a koda daraktan fasahohi na kokowar kuma mamba a kwamitin tsare-tsare na kwambalar a hira shi da muntari muhammadu duka yan kokowa na jihar nan sun ne wajen talabiri dan mu nan yanzu auditorori ma gobe an ya kamata a ce da marece muna talabiri dan aje a fara dan horon su da ya ministar ta aika letorori da kwamite na gestion dan a samu a kawo su a je a yi tilawa dan an ba a yi tilawan nan ba wani bi ana banna ko da yake kasan shi kuskure zauwa ne mai muna so a yi kokowa babu kuskure mu wajen matakai na tsaro a ko ina ma dama muna haɗi mu gwamnati tana sa ta kawo cikakkun 'yan tsaro abinda da muke so kawai abinda muke iya mu wajen mu mu tambaye mutane kamar yadda muka saba cikin mikro dan Allah dan annabi an matakan tsaro sun ce inan kai can Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. a kan lamba 99 zangon FM. Yanzu kuma sai mu na musamman. Falamfi wani nau'in abinci ne mai gina jiki da ake baiwa yara sabbin aihuwa zuwa watanni 56 masu fama da matsananciyar tamowa. A da yara na amfani da falamfin ba tare da la'akari da dalili ba. lamarin da ke iya kawo matsalar wato ga yara masu ƙoshin lafiya wakilinmu na agadas wato anise karim ya haɗa muna rahoto a kai mamman ada na ɗauke da fasara A cikin filin makarantar firamare ta tsakiyar birnin Agadas Abdullah Muhammad na wasa tare da abokansa. A yau da safe mamarsa ta ba shi fulamfi amma kuma baya fama da tamuwa. Mamata tana saya min ko kowace rana. Dan uwana ma yana cin fulamfi akwai daɗi. A yau yara na cin fulamfi amma kuma wasu uwayen sun sani kuma sun gane wannan abinci an yi shi ne kawai domin yara masu fama da tamuwa. Ina son fulamfi amma iyayena sun hana ni cinsa. rasa, don haka ne bana cin fulamfi ko bayan su. Kamar yadda masaniyar abinci mai muna Halidu take bayani, cin digadigan fulamfi da yara suke waɗanda ba su fama da tamuwa zai iya kasancewa wata matsala ga lafiyar su. Muna lura da cewa yara masu koshin lafiya suna amfani da wannan abincin mai gina jiki da ake cewa plumpy fiye da yaran da suka kamu da tamuwa. Wannan kuma yana da illa kamar gurɓacewa ciki gudanawa da ke iya sanya cutar tamowa idan yaron bai samu kulawa ta musamman ba da jami'an kiwon lafiya yaron zai fuskanci rashin ruwa cikin jikin shi da ke iya sa shi ya rasa ran shi abin a sha'uwa da dama ba a wayar da kansu ba kan illolin da ke tattare da wannan nau'in abinci da zai iya janyo matsaloli ga ɗiyansu na na hadiza bukari ina daga cikin cikinsu ina ba yaro na plumpi ga uni yana shan leda uku zuwa hudu da safe da rana da marece da darma kafin ya yi barci ina ina ma ɗaukan su a wurin mai shahon na unguwanmu in ba yaro na ko bani da kuɗi in wata ya mutu in biya shi ban san ba illolin da ke da kwai a ciki ba. Je suis pas kuran courant de ça person ne mai Masana abinci sun yi kira ga hukumomin gundumomi da kuma sarakunan gargajiya da su ɗauki matakai domin hana sai da fulamfi ta bayan da ni a kasuwa. Madalla masu mu ya kacin labarin da muke na maraicen yau zan burku da Musa Hassan wanda zai kama muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Filinge. Tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tilibiri. Tare da Radio Teponse. A kan lamba biyar zango FM. A Dolbel. Tare da Radio Goruwal. A kan lamba ɗaya zango FM. A Sai. Tare da Radio Lagwa de la Tapuwa. A kan lamba tara zango FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zango FM. A Ayoro. Tare da Radio Suji. A kan lamba bakwai zango FM. A Bankilare. Tare da Radio Alkhair. A kan lamba takwas zango FM. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba bakwai zango FM. A Tamaske. Tare da Radio Muryar Karkara. A kan lamba takwas zango FM. A Buza. Tare da Radio ta Karkara. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zango Zangon FM. Studio Kalangu.